Wannan shine sojin da ya cinna ma kansa wuta a ƙasar Amurka sakamakon yaƙi-yaƙin da ake a Gaza aka ki tsagaita wuta, wanda ya rutsa da yara ƙanana da mata wanda aka ɗauki tsawon wajen wata uku an kama hanyar na hudu, wanda ƙasar Isra'ila take wannan kashe-kashe a ziran Gaza. mutane da dama dai a ƙasar amurka suna allah wadai da irin wannan aikace-aikace da isra'ila ke a gaza wanda take samun goyon baya daga shugaban ƙasar amurka kwatsam bayan abubuwan da ke wakana na ehwace-ehwace da allah wadai da ake ta yi a majalisar white house ta america aka samu wani soja ya fito ya nuna bacin ransa tare da sanya wa kansa fetur da ashana ya ƙona kansa a lahira a inda ya bidiyo da kanshi bayan bidiyon kuma je tsaya a gaban wato kyamara ya sa wa kansa fetur ya danna wa kansa wuta a inda aka je na ihun a tsagaita wuta a zirin gaza sun gaji da irin wannan kisa da ake ta kare dangi Hukumar dai a Washington sun ce wani soja ya cinna wa kansa wuta a gaban ginin ofishin jakadancin nan Isra'ila a ranar Lahadi. Mutumin wanda ba a tantance ba an bayyana cewa yana cikin mawuyacin hari a asibiti. mai magana da yawon sojin amurka ta tabbatar da faruwar wannan lamari wakilin na bbc ya ce wannan dai ba shine karin farko ba da hakan ke faruwa a bakin ofishin jakadancin isra'ila da ke amurka ba ya ce tun bayan barkewan yaƙi tsakanin 'yan gwagwarmayan Palestina da Isra'ila ko a watan Disamba bara wani ya aikata hakan a jihar Georgia a wani wato jiha a yankin Amurka. Wani bidiyo ya bulla a shafukan sada zumunta inda aka a ciki aka ga mutum na ihu da cewa a yan ta Falastino yayin da yake konewa kamar yadda rahoton kafofin yaɗa labaran Amurka ya faɗa. an tura jami'an sashen kwance bam zuwa wurin kan fargabar da aka yi game da wata mota da ake wato da ake iya alakantawa da mutumin daga bisani dai an bayyana cewa ba a gano wasu abubuwa na hadari ba a cikin motar ba a samu wani ma'aikacin ofishin jakadanci ba da ya ji rauni kamar yadda mai magana da yawun ofishin jakadancin ta shaidawa jaridar new york times Cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta ce ma'aikatan ofishin jakadancin makadancin ba su san wato wannan mutumin ba ba su san da wannan mutumin ba. 'Yan sanda sun ce mutumin ya yi amfani da fetur sannan an ga tutar Falastina a wajen da lamarin ya faru. to wani lamari da kamar da kuke iya gani yana ta canzawa yana zama wani sabon abu na daban wanda duniya ta yi Allah wadai ba a taɓa samun lokaci da duniya ta juya wa Amurka da Isra'ila baya akan irin abubuwa da take aiwatarwa a ƙasar Falastinu ba kamar yanzu in ba manta ba dai har yanzu dai ana ci gaba da shiga fargaba da kuma kai hare-hare da ƙasar Isra'ila take yi a ƙasar Falastinu jin bayan kaɗan bayan wa'annan abubuwan da ke faruwa ne shugaban ƙasar wato amurka joe biden ya ba da cikakkiyar sanarwa cewa yana sa ran daga nan zuwa sati mai zuwa zai cin mai yarjejeniyan wannan tsagaita wutan shugaban da na ƙasar amurka ya ƙara tabbatarwa kan cewa wato ya ce akwai fatan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza nan da litinin mai zuwa kalaman shugaban amurka na zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna alamun samun nasara a tattaunawa da aka yi tsakanin isra'ila da 'yan gwagwarmayar palestina karkashin jagorancin qatar da yake jawabi ga manema labarai a birnin new york Mr. Biden da ya ce da mai bashi shawara a kan harkar tsaron ƙasa ya shaida masa cewa an kusa kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da 'yan gwagwarmayar Falasɗina ta yi garkuwa da su. Shugaba Biden ya ce bisa yadda abubuwan ke tafiya nan da ranar Litinin za a sanar da batun tsagaita wutar. ya ce ina fatan zuwa ƙarshen mako zuwa ƙarshen mako mai bani shawara kan harkokin tsaron ƙasan ya faɗa min mani cewa mun kusa cimma nasarar aikin amma dai da saura inda dai fatan zuwa litini mai zuwa za a tsagaita wutan wato ina fatan cewa zuwa litini za a tsagaita wutan Isra'ila da 'yan gwagwarmayan Falastina na ci gaba da tattauna yadda shirin tsagaita wuta zai kasance a wani zama da zama da wakilin bangarorin da ke yi a Qatar. Akwai rahotannin cewa za a sako fursunonin falasina har guda 400 da ke tsare a Isra'ila domin neman 'yan gwagwarmayan Falastina ta sako wa Isra'ila mata 40 mafi yawansu da tijai ne. Prime Minister dai Isra'ila Benjamin Netanyahu dai ya sha alwashin cewa ya ci gaba da shirinsa na lugudan wuta a birnin Rafa da ke kudancin Gaza. ko da kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wutar can kuwa a gabar yamma da kogin jordan rahotanni sun nuna cewa an kashe Falasina uku a wata arangama da dakarun isra'ila Hukumar lafiyar Falasina ta ce mutum akalla dubu hudu aka kashe a gabar yamma da kogin Jordan tun da aka fara wannan yaki To wannan dai shine abin da yake wakana na abin da ya shafi tsagaita wuta da kuma kawo ƙarshen wannan yaki tsakanin 'yan gwagwarmayan Falasinawa da kuma wato Isra'ila. Lamarin dai babu daɗi kamar yadda kowa ke bibiyan abubuwan duk da kasantuwar 'yan gwagwarmayan Falasinawa. suna nan kai da fata game da manufarsu na samar wa kansu da 'yanci su ba za su taɓa yadda su zauna ƙarƙashin isra'ila tana musu cin kashi ba a inda suka bayyana su ta ci gaba da fafatawa da sojojin na isra'ila har sai zuwa lokacin da kowane ɓangare ya iya saduda ko kuma su yi nasara ko kuma a gama da su a da wannan lamari yana ci gaba da daukan sabon salo a inda 'yan gwagwarmayan falasina sun kashe sojojin isra'ila tun daga eh, shekaran jiya akalla sun kashe sojojin isra'ila shida a inda suka yi musu kantan ɓauna a gurare da dama da ke yankin khan yunus a yankin rafa kuma ana ci gaba da fafata inda isra'ila take ta kokarin kai hare-hare zuwa ga mazauna wannan yankin a gefe guda kuma isra'ila tana tana ci gaba da kulla wasu wato makarkashiya domin cimma inda 'yan gwagwarmayan falasina suka ɓoye fursunoninsu domin kwato su da kuma gamawa da 'yan gwagwarmayan falasinawa a kwanakin baya dai mai magana da yawun 'yan turjiya abu ubaida ya shaida ya shaida cewa akwai masu bukatar magani a cikin fursunonin yahuda da suka kama kuma yanzu gaza magani na karanci a wani wato magani na karanci a wani maganin ma ba a iya samun sa a yankin saboda yanayin halin da ake haka hakanan dai isra'ila ta shirya aika musu da magunguna sai dai a ƙarƙashin kai wannan magunguna isra'ila ta kulla wani makirci wanda take son cimmawa domin gano inda wayan gwagwarmaya suke sun shirya wani makirci ta yadda za su iya amfani da wannan don su iya gano inda waɗannan fursunoni suke a wani mataki na farko sai aka aiko maguna daga tarayyar turai wato EU wanda wasu ma'aikatan tsaron Isra'ila suka zo a matsayin wakilan da suka kawo magungunan inda suka sauka a kasar Masar. A nan ne suka shirya saka na'urorin bin diddigi domin a ga inda za su je a gano inda waɗannan fursunonin suke. Bayan sun aika magungunan sai waɗannan na'urorin suka dinga nuna musu wurare hakan. Hakan ta sa sojojin Isra'ila suka tashi tsaye suna ganin cewa sun gano inda suke. Isa suke da wahala sai suka tarar iya kwalayen magunguna a wurin saka iya binciken da za su yi suka iya duk wani binciken da za su yi babu fursunoninsu babu alamarsu ashe 'yan turjiya sun ankara da wannan shirin nasu tun farko hakan ta sa sanda suka karbi magunguna suka zare su daga kwalayensu suka bar kwalayen a wani wato wani daban a wani salo na wasa da hankulan sojojin isra'ila wato sun bar a wani guri na daban domin su yi wasa da hankulan sojojin isra'ila da kunyata su a idan duniya a takaice dai sun yi wa 'yan turjiya kallon biri su kuma suna musu kallon ayaba bayan wato taufiki na allah wannan ya nuni yana nuni cewa kaifin kwanyar 'yan turjiya da kuma yadda suka karanci yahuda ciki da bai da kuma yadda suka lissafa komai hakan kuma yana kara nuna mana irin yadda kasashen duniya a cikin har da musulmai suke wato ainihin rigegeniyar ba wa isra'ila gudunma da kuma mutsike 'yan turjiya ta kowace hanya saboda suna ganin cewa 'yan turjiyan falastinawa za su iya zama musu wato ainihin barazana nan gaba sakamakon yadda suka kulla alaka da yahudawa to wannan lamari dai kamar yadda kuke iya ganin sa za ku fahimci cewa a isra'ila dai har yanzu ta kasa cimma matsaya ko kuma manufarta na karya 'yan gwagwarmayar Falasɗina sai ta hanyar da ya kashe fararen hula da kuma kashe mata da yara. Wanda yana dai daga cikin nasarar dai da Isra'ila take iya lissafa da rushe gine-ginen Falastinawa, amma dai asalin mayakan da suke yakin har yanzu ba ta iya cimma manufarta akan hakan ba. Karshe da Isra'ila abin da take fata shine kwace yankin Falastino Gaza baki ɗaya koma hannunta, a inda take fatan gamawa da duk wani mai rayuwa a wannan nan yake sai 'yan kalilan wanda hakan yana ba ta matukar wahala domin kuwa suna ci gaba da hasaran manya-manyan sojoji wanda wasu ma ba su kai ga bayyanawa ba sakamakon irin kwantan bauna da 'yan gwagwarmen falastina suke musu to wannan da yana daya daga cikin abubuwan da ke wakana tun bayan kwana biyu da tafiya hutun ka muku labarai da muka ta yi wannan shafi namu za kuma mu ci gaba da ɗauko muku abubuwan da ke wakana da kuma yadda tsagaita wutan zai kaya kamar yadda shugaban ƙasar amurka ya ayyana shin wannan tsagaita wutan da ake sa rai shin zai tabbata kuma isra'ila da amurka za su yi aminta da duk sharuɗan da 'yan gwagwarmayan falastina suka gindaya wanda hakan zai matuƙar ba wa isra'ila wahala wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suke ganin cewa tsagaita wuta zai zama kamar su aka cuta to da dai mu ci gaba da saurare mu ga inda lamarin zai kaya